أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 29 ga watan rajab a wannan shekara ta 1437 ah, kuma daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na 46 a karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta malik a inda muke cikin kundi na uku ma'ana kitabu sala' a darasin da ya gabata mun karanta babi ne guda biyu babi na farko shine babi na takwas babu ma a fi ummil qur'an sannan muka zo muka karanta babi na tara babu qira'ati khalf al-imam fi ma la yajharu fihi bil qira'a babi na tara shine babin da yake magana kan abin da ya shafi mamu ya bayyana karatun sallah a lokacin da liman bai bayyana karatun sallah sabon wannan karatun sallar fatiya ce ko kuwa sura ce ko sura da fatiya mana ko fatiya kaɗai ko sura da fatiya ina fata mun gano wannan da ke wannan kuma ya zo ne bayan da ya ce babu ma ja a fi umar qur'an babin da ya zo ya bayani kan abin da ya shafi muhimmancin fatiya da ya take a sallah da ya take a qur'ani baki da ita ce a ba mu suratan fil qur'an ayatul kursi kuma ita ce a'zamu ayatin fi alquran yanzu babi na tare yace babu qira'ati khalf imam babun bayanin hukuncin karatun sallah a bayan liman fi ma la yajharu fihi bil qira'a a inda liman bai bayyana karatu a inda liman baya bayyana karatu kai ma mu sai ka yi naka karatu a asirce ma na liman yana karatu a asirce kai ma kana yin karatu a asirce to amma a hadisan da malik ibn anas rahimahullah ya kawo a wannan babi din shi babi na na tara din ya kawo ya kawo hadisai musamman hadisin farko ruwayan muslim da ya ce ah, hadisin abu huraira kenan ko yace man salla salatan lam yaqra fiha bi umm alqur'ani fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidaj ghairu tamam kun ga wurin qal sai abu sai yace fa qultu sai nace ya aba huraira ma'ana dalibin abu huraira kenan yace sai nace ya aba huraira inni ahyanan akunu wara al yace ni wani lokacin nakan kasance a bayan liman sawa'un sallar ana bayyana karatunta ko ba a bayyana karatunta qal sai yace fa ghamazani bizira fa ghamazani zira'i fa zira'i sai ya taba hannuna shi Abu Hurairah kenan kuma qal sai ce iqra biha fi nafsik ka karanta a zuciyarka ka karanta a ranka ya farisi yanzu wannan jumla mai take nuna wa eh a'a ka kasarta eh yana nuna idan a karatun asirci kenan sannan wani zai iya fahimtar kuma fa shi zai iya fahimta tunda kaga yanzu da kace a asirce fahimta ce kullum da ke ko ka bambance tsakanin abin da yake nassi ne ma'ana ba zai dauki fuska biyu ba da kuma abin da zai iya daukan fuska biyu a nan da ya ce iqra biha fi nafsi ka karanta a zuciyarta, wannan za ka iya fahimta shi idan liman yana karantawa a asirce kai ma karanta a asirce wani kuma zai iya fahimtar fa cewar a'a ilimin yana karantawa a bayyane kai ya karanta a surce ka fahimci wannan da kyau ko ai ku lura da kyau akwai hadi akwai nafsi an ce nafsi ne gina. ayi ku hadisi hadisi da karara <laughs> wato akwai hujja karara akwai hujja ba karara ba idan aka ce annasu shine ma la yahtamil wajhain shine abin da bai daukan fuska biyu shine nasi kun lura da ke ko ba wai ka ja aya qul huwallahu ahad allahu samad a ce ya kawo nasi ba sai da ka ce ya kawo aya wannan shine yare na usul fiqh in ka kawo hadisi innamal a'malu binniyat ba za ce ka kawo nasu ba sai dai idan ya zamana abin da ka ɗauka ba zai ɗauki fuska biyu ba kamar qul huwallahu ahad ka ce shi Allah shi kadai ba ya dauka fuska biyu to wannan ya zo nassi akan uluhiyya ta subhanahu wa ta'ala cewar shi abin bauta shi shi kaɗai nassi kenan kun gane magana ta da ke ko yanzu ka ce goma za ta iya dauka sha za ya iya tara a ta zama nisa kenan ka lura da ke ko yawa in ka ce naira goma na bashi za a iya fahimta a ci sha ɗaya kake nufi ko tara kake nufi to ga idan aka ce nassi shine abin da zai bai daukan fuska biyu kuna kun fahimci wannan da ke ko shi annasu babi ne da ake karanta ya usul fiqh yadda zaka ta'amuli da nusus yadda za ka yi ta'amul yadda za ka yi mu'amala da nassi da lafuzan alkur'ani mai girma da lafuzan hadisi wannan lafazi ne zai ɗauki fuska biyu kun gane wannan da ke ko Allah madauki sarki yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru duk matar da aka saki duk matar da aka saki za ta yi zaman idda na cikin da aka yi mata salasata quru ƙar'i uku ƙar yana ɗauka ma'ana a tsohor tsarki uku yana ɗauka ma'ana alhaidu al'ada uku ma'ana na kenan biyu yanzu alƙaro ya zama nasi ai nasi ne za ce tsarki uku a'a ba nasi ba ne kun isi junar ko ba nasi ne kace za ce tsarki uku ba sai dai lafazin ya nuna za ce tsarki uku kama kuma yadda ya nuna za ta yi saboda shi alƙawar ɗin yana ɗaukar jini uku yana ɗaukar kuma kowane ɗauka da yake ɗauka tana da ƙarfi saboda ka sai dai ka samu wani dalilin da zai nuna maka tsarki uku ake nufi ko jini uku ake nufi su sai mu kiyaye mai ake nufi da nafsi mu dawo karatunmu da ya ce iqra bi hafi nafsi ka karanta a ranka iya za ka iya fahimtar ya karanta a ran shi idan idan liman yana yi a asirce kai ma ka yi a asirce sannan wani zai iya fahimtar abin ba da yake nufi iqra fi nan anan shine idan liman yana karantawa a bayyane kai ka karanta a asirce kun lura da kyau ko to da wannan ne ihtimal ɗin sai imam malik ibn anas imam darul hijra sai ya babi na goma ya ce babu tarkil qira'ati khalf al imam fi ma jahara fi babun barin yin karatu bayan liman a inda liman ɗin yake bayyanawa ka bar karatun ga an cire wancan ihtimal ɗin kenan zai iya ɗaukar cewar ka karanta a zuciya ne in liman yana karantawa a zuciya ko ka karanta a zuciya idan liman yana karantawa a bayyane sai ce babu tarkil qira'a babu da zai yi bayani kan barin yin karatu khalfal imam a bayan liman fi ma jihara fi a inda liman din ya bayyana in dai liman ya bayyana to ka bar karatu yanzu karatun da aka ce ka bari ka bar shi a bayyane kuma ka bar shi a asirce ana fatan kuma ya tsanan da ke ko ka bar shi a bayyane kuma ka bar shi a asirce a karatun abin nan kenan ko karatun da ya wuce khiraj khiraj bata cika ba sallah bata yi ba eh قال رحمه babu باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه باب da zai mana bayani barin yin karatu bayan liman a inda liman ɗin ya bayyana sai nuna mana daman masallata uku ne liman no kenan daya al-ma'mum al-munfarid uku liman shi ne wanda ya wuce yake ba al'ummar sallah mamu shine wanda yake bin liman al-munfarid shine wanda yake sallah shi kadai duk wanda yake sallah shi kadai sunan shi al-munfarid wanda yake bayan liman sunan shi mamu ah, liman kuma sunan shi liman yanzu ai ba ambata ba masbuk da ba ambata ba zai shiga ina zai shiga liman ne ko zai shiga al-munfarid ai eh, ya isa ai ni nake tambaya ko yawwa in kai muka ba da amsa ai ba za ka ce amsa wani ba ta yi ba almasbuk zai zai shiga ajin liman ne mun kammala wannan kenan ko almasbuk zai bi hukuncin almunfarid ne ko zai bi hukuncin mamu eh mamu dalili za ku bayar Eh? eh shi me yasa ba kira shi da mamu ba ina son kullum duk abin da aka tambaye ga koya matsala take ka yi kokari ka ato wannan magabaci ne ya ce magana akan wannan in an tambaye ka ce ai malam wani ya ce halas ku da malam wannan nan muna nan tare da shi yanzu a rayu Ka duniya ya ce ko malam hadar ya ce almasubuk sai ya ƙara shugaban wal masbuqu kal musalli wahda wal masbuqu kal musalli dan yanzu in ka ce masbuq yana amsa hukuncin mamu to idan ya kan nuwafa liman ya dauke mashi. bayan da ya miƙe yana cikowa yawa shi yasa ya kira gari mun fari saboda abin da ya kama masbuki shi kadai to shi kadai ne liman bai dauki mai ba saban inda yana mamu duk wata rafkanuwa da mamu in dai ba wai farin la'i ba to liman ya dauki mashi kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka da kenan da tunda muna da liman muna da mamu muna da almunfarid sai mala ya ce babu tarkil qira'ati khalf imami fi ma jahara fi yanzu wanda aka ɗauke ma karatu kenan shine wa mamu saboda yana yin ta a bayan liman qala rahimahullah haddathani yahya an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال سي أبو مروان عبيد الله بن يحيى الليثي راوي الموطأ أن يحيى بن يحيى الليثي sai shi abu marwan ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa haddasani yahya malami na kuma babana yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijira alimul madina muftil haramain ya rasu shekara ta 179 shi kuma ɗaliban nasa yahya ibn yahya allaisi ya rasu shekara ta 234 an nafi daga malamin malik shine nafi'u maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umara shi nafi yake cewa lalle abdullahi dan umar umar dan khattab ma'ana sahabi dan sahabi kenan as-sahabi ibn sahabi sahabi dan sahabi abdullahi ibn umar wanda ya rasu shekara ta 73 bayan hijira kana idza su'ila ya kasance idan aka tambaye shi aka ce hal yaqra'u ahadun khalf al-imam aka ce ala gafata mallan shin mutum yakan yi karatu mutum yana karatu bayan liman shin wani yana karatu bayan liman waye wani mamu shine wani hal ya qara'u ahadun khalfal imam shin wani yanayin karatu a bayan liman ƙal sai abdullahi bin umar yace idza salla ahadukum khalfal imam idan ɗayan ku yayi salla a bayan liman duk wanda yi salla a bayan liman daga cikin ku fa hasbuhu qira'atul imam to karatun liman ya isa masa karatun liman ya isan masa wai za salla wahda in ko ya salla shi kadai a matsayin shi na almunfari ko masbuk falyaqra to sai ya karanta kun ga sai ba a ce falyaqra fi nafsihi ba sai aka ce falyaqra sai ya karanta idan abin da zai karanta jahariyan ne sai ya karanta jahariyan in abin da zai karanta sirriyan ne sai ya karanta sirriyan ya zai samu sallan asuba an yi raka ɗaya raka ɗaya ya samu kaga yanzu in ya miƙe a matsayin na buki zai ƙaro abin da ya wuce shi jihariyan ko sirriyan jihariyan zai kasance haka kuma sallah a zahar ce sirriyan zai ramata shi sa ya ce ya faliyakara sai ya karanta amma bai faɗanci bai faɗi zai karanta sirran ne ko jiharan ba kun da kyau ko don ya nuna maka ya ɗauke duka in dai almunfarid ne in dai masbuki ne to zai karanta ne in a sirrance ne zai karanta a sirrance in a bayyane ne zai karanta a bayyane amma in dai har yana karatu yana sallah ne bayan liman to fa hasbuhu qira'atul imam karatun liman ya wadatar masa ina fata mun fahimci fatawar abdullahi ibn umar kun gane wannan da kyau kun ga wannan ita ce fatuwar Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar kuma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal wa kana Abdullahi bin Umar la yaqra'u khalf al-imam kuma yace Abdullahi bin Umar ya kasance bai yin karatu bayan liman in dai liman yana karatu shi shuru yake yi sawa'un abin da liman yake karantawa sirriyan ne sallah ce sirriya ko kuma jahariya a sirrance ake karatun ko a bayyana ake karatun inda yana bayan liman to bai karantawa shiru yake qala yahya سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قال يحيى yahya ibn yahya al-laisi yake cewa sami'tu malikan yaqul naji imam malik ibn anas yana cewa an tambayi imam malik ibn anas a lokacin da aka tambaye shi ina nan ina ji subhanallah aka ce ya ce al'amuru indana al'amarin da yake a nan garinmu na madina an ya ƙara'ar rajulu al'imam shi ne mutum mamu ya yi karatu a bayan liman fi ma la ya ji harfiyar imamu bil ƙara'a a inda liman bai bayyana karatu mamu ya yi karatu a bayan yana sallah bayan liman a inda liman bai bayyanawa wa ya turukul ƙira'ata kuma mamu ya bar yin karatu fi ma ya ji harfiyar imamu bil ƙara'a a inda liman bai bayyana karatu a inda liman yake bayyana karatu in liman yana bayyana karatu sai mamu ya shiru in liman bai bayyana karatu sai mamu ya karanta a sarce wannan shine abin da muka samu a nan garinmu na madina tambaya anan ita ce imam malik ibn anas na farko ya ba da hujja da amalin sahabi aikin sahabi ɗaya kenan sannan sai ya zai ba da aiki akan amalu ahalin madina aikin mutanen madina ina fata mun bayyace wannan da ke ko abin da ake ta cece ku ce akai wasu sun yadda aikin mutanen madina hujja ne wasu kuma suka ce ba hujja bane shekul islam ibn taimiyya yana da rubutu mai kyau mai karfin gaske akan hujjiyatu amali ahli madina akan aikin mutanen madina hujja ne Ya ce idan aka ce mutanen madina mutum na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun bai wannan da kyau ko mutum na farko shine mutanen shine shine yace domin mutanen Madina karatun su tabaq an tabak ne yanzu shi Imam Malik Imam Anas tabi'u tabi'in yayi karatu ne gaban tabi'ai Kullum da ke ko waɗannan tabi'ai da yi karatu a gaban su gaba ɗayan su ko dai su habbai su zama malaman su ko gogaggun tabi'ai yan uwansu su zama malaman su kuna jina da ke ko su ta sahabbai da suka zama malaman tabi'ai waye malaman su manzon salam ita to wannan ita ce silsila ta amalu ahlul madina idan aka ce mutanen madina ba wai ana nufin mutanen da ke gefen kasuwa ko gefen mobil ba a gogaggun malamai da yake sun yi karatu a gaban waɗanda suka yi gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ɗaya kenan ita kuma ka lura da kyau madina ita ce matattarar sahabbai baki daya duk da bayan manzan Allah su salama sahabbai sun fita wasu sun tafi jihadi na takobi wasu sun tafi jihadi na karantarwa ina ta mun gane wannan amma duk fitar da sahabbai suka yi garin madina waɗanda ke a garin madina sun fi yawa sosai da sosai sannan waɗanda suka fita garin madina inda suka je ɗin ba taruwa kuma wuri ɗaya suka yi ba kun lura da ke ko ka kaddara a ce guda goma ne sai biyar suka zauna a madina biyar suka fita madina yanzu aka ce an yi 50-50 amma kuma ka fahimci matsalar ba a 50-50 ba saboda waɗanda suka fita madina wasu sun yi basara wasu sun yi kufa wasu sun yi misira wasu sun yi indiya karkiran da suka fita ba wuri guda suke ba saɓani waɗanda aka bari a madina wuri guda suke so ibn taymiya yayi magana sosai da sosai akan abin da ake nufi da amalu ahal madina kafin ka yadda da shi ko kai inkarin sa so mutum ya suranta mas'alar tukunna saboda sahabbai da suka rayu a birnin madina na farko dai kafin kowa manzon Allah sallallahu alaihi nan ya rayu kuma nan ya rasu ɗaya kenan na biyu abubakar siddiq nan ya rayu nan ya rasu na umar na hudu Usman a cikin ma al-khulafa rashidun kenan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya dasu a Kufa to da haka za ga kenan ashe birnin Madina din nan kare yake da ilimi sosai da sosai da Imam Malik ibn Anas ya ce al'amru indana al'amarin da muka samu a gare mu yake a garin mu an ya ar rajulu wara al shi ne mutum ma muke na karatu a bayan liman fi ma la ya jaru fi imam bil qira'a a inda liman bai bayyana karatu wa al qira'ata kuma ya bayyan karatu fi ma ya jaru fi imam bil qira'a a inda liman bai bayyana karatu yake bayyana karatu yanzu bayan da Malik ibn Anas ya bude wannan matashiya sai ya kawo mana fatawar sahabi ɗaya kenan ya kawo mana amalu ahal madina sannan kuma wani salo ta fannin na imam malik ibn sai kuma yanzu zai biyo shi da hadisi qala wa haddathani an malik an nafi'in qala wa haddathani yahya an malik an qala wa haddathani yahya an malik an ibn shihab an ibn an ibn ukayma al-laysi an abi hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة shi na sami uzalika min rasulillahi sallallahu alaihi wa la'alihi wa sallam wa da sani an malik kuma yake cewa yahya ibn wa da sani yahya an malik kuma yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wani daga malik ibn anas an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an ibn ukaima daga ibn ukaima dan ukaima suka ce ukaima musaghar ce ta akma akma kaga mukabbar kenan o kai ma musaghar kenan ibnu ukaima dan ukaima kuna ji da ke ko to yanzu shi mai sunan shi tunda shi dan ne na ukaima sai wasu ka ce sunan shi umara wasu ka ce a'a sunan shi amru haka dai malamai suke saɓani kan sunansa a za ga wani mutum ga sunan shi ga kuma ga abin da ya shahara da shi al-laifi an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi al-yamani mutumin kasar yaman ne ya rasu ta ɗari a hamsin da bakwai shi abu huraira kenan shi kuma ibn ukaima ya rasu shekara ta ɗari da ɗaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi in juwa kenan in abu huraira ina da zamu ba shi ne rasa za ka fi ka ɗauko kuma isauri aha za ka fi ka ɗauko ne ba a zuwa makaranta ba da tafi isauri isauri isauri isauri isauri in kuma ka sake manta shi sai ka rubuta kitab guda biyu na muwabba kun shaida kuma ko a zaune zaune zaune kan mafa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة أنا zuwa ko za ka ji uziri sai ka fito da littafinka sai ka fito ka kama har ka sai ka to makaranta amma asali ba a zuwa makaranta ba littafi asali dole hukunta mutum asali shine asali yanzu shi za mu masa littafi ya samu inda zai zauna wannan hatama maqdiya ne so ba uzurin ka ne ya za ka daidaita shi ka wasa da abin nan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة أبو هريرة يكتشي على اللي ما يكن الله سيرا دا أمين الله استبت أقريشي إن صرف يا جويو من صلاة دا قوة صلى دا سي سيجو جهر فيها بالقراءة أو أن سلر يا بينا كراتو da ya دا صلاة sallah ya sallame sai ya juyo مامو faƙal sai ce hal ƙara ma'e minkum ahadun anifa shin wani daga cikinku ya karanta ya yi karatu tare da ni ɗazu anifan ɗazu ɗazu ɗazu da yaushe kenan ana sallah tun da ya idar da sallah ya jiyo hal ƙara'a ma'e minkum ahadun anifa shin wani daga cikin ku ɗazu ya karan ya yi karatu tare da ni faƙala rajulun sai wani mutum ya ce na'am eh ana ya rasulallah kaga ya ba da amsar an yi ɗaya kenan sannan ko ya ba da amsar wanda ya yi ya ce ni ne ya ma'aikin Allah ƙal ya ce faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a daidai na sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in ni a ni fa yanzu ina ce muku ina ce da ku mali za'ul qur'an wa me yasa ake karanta qur'ani tare da ni mali mali za'ul qur'an me yasa ina karantawa ana karanta shine unaza'u ai za'an yunazi'u ana yi kana yi mufa'ala kenan kullura da ke ko shine mufa'ala dan fa'ala yufa'ilu mufa'ala ta haka masarin shi yake zuwa za'a yunazi'u munaza'atan me yasa ina yi ake yi wannan lafazin da ya faɗa me yasa ake yi nake yi kuna ji da kyau ko lafazi ne na inkari ko kuma lafazi ne za ta ƙari inkari yake yi to da yake sabai sun fahimci haka fanta an nasu an ƙira'ati ma rasulullahi sallallahu alaihi sai mutane sahabbai su ne annas aiko sai sahabbai suka daina karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da ya faɗi wannan yace me yasa ina karantawa ana karantawa me yasa ina karanta Qur'ani ake karantawa saboda haka fantahan nasu sai mutane suka hannu an qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka daina karatu sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karatu hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka ji wannan bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. kada ku manta wancan hadisin da muka karanta hadisin da yace iqra bi fi nafsika ya farisi abadi babin alkara kafin imam hadisi abu hurairah ne kuna ji da ko wannan hadisin da muka karanta yanzu hadisi abu hurairah ne ku ji laƙifa ta malik ibn anas tunda shi ya roito wancan hadisin kuma shi ya roito wani hadisa ɗaya kenan abu na biyu da yake tambayar da sallama sallallahu eh, in kari ce sai ba a faɗi sunan sahabin ba kun lura da kyau da yake hal qara'a ma'i minkum ahadin anifa shin wani ya karanta tare da ni da hal qara'a ma'i minkum ahadin anifa shin wani ya karanta ƙur'ani tare da ni ɗazu daga cikinku faƙala rajulun sai wani ya ce sai ba a faɗi sunan shi ba kun gane maganar da kyau sai ba a faɗi sunan shi ba saboda me saboda abin nan kuskure ne karantawa sai aka saka yi sunan ba ka batun da a cikin masallaci ne in kai baka sunan ne ba wani ya san sunan shi to da sai ka yi karatu cikin mubahamat shine zaka samu sunan a babin ilimi amma yanzu ba fa'ida a faɗa maka sunan shi amma da a ce wani ne yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza sai rasulun yayi kaza yayi kaza sai a faɗa maka suna ce ai wani saboda ka sai ka fahimci salan shine a fitar da hukuncin kuma yana da kyau ka dinga gane zubin hadisi na maganganu kafin ka gina hukunci ana fata mun fahimci wannan da kyau irin yadda wannan ya kasance haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar asuba da idar da sallar asuba ya juyo sai ya ga wani ya miki yana sallah sai ce asubu arba'a asuba kake yi raka'a hudu asubu arba'a saboda akwai hamzatul istifham akwai kuma asubu hamza ta abin nan shamsiyya eh hamzatul wasl haka sai ce asubhu Allahu kun bi haza saboda akwai hamzatul istifham akwai kuma hamzatul wasli ta Allahu guda biyu suka hadu zakareni ai a azzakareni to kan kace a azzakareni to kayi ta hakika hamzatul wasli wanda yake kuskure ne a wannan wurin so wanda ya biya maka shi qur'ani sai ya ce a azzakareni in yana karanta da ba kirata ba azzakareni ba almin dai akwai mai salasu hamazat hamza guda uku akwai mai kaza akwai mai kaza akwai mai kaza sai mu kiyaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asubu arba'an asuba kake raka'a hudu ina fatan mun fahimci wannan asuba kake yi raka'a hudu yanzu wannan tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam mai inkari ce ko takarir? saboda me kuka ce inkari saboda jadin da yi da yake sannan kuma saboda me ba a yin asuba raka hudu don shi ma yanzu da ita raka nau'i biyu shi ma sarasan da ita yanzu raka a biyu amma kuma ya ce asuba kake raka hudu to kuma da hukuncin shi wannan ne ake cewa mutum bai sami rakatar fajir ba ya halatta ya tashi yi bayan sallar asuba kun lura da ke ko to yanzu wannan alkhata ne fi dalil ko alkhata ne fi istidlal kun gane yaran alkhata ne fi dalil ko fi istidlal isa malamai suka ce mafi inganci shine mutum ya rama rakatul fajr ba da tulu'i shams ba da tulu'i shams saboda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ku a can baya babu qutu sala lokacin da suke tafiya tare da bilal suna farkawa rana ta fito amma rasulullah ya sallah raka'a biyu ya ce kuma bilal ya tada iqama kaga yayi ne bayan tulu'ul fajr kaga suka ce mafi inganci mutum yayi ba da tulu'ul fajr saboda dalilai guda biyu dalili na farko hani akai ita yin sallar nafila bayan asuba hani ne ita ko raka'atul fajr din kwadaitawa ce ba umarni bace ba umarni ne na babun wajibi ba umarni ne abin nan kwadaitawa ce to ko da umarni ne na wajibi suka ce ga umarni ga hani ya ke fara gabatarwa umarni ke fara gabatarwa ko hani saboda me saboda wa ma amartukum bihi fa masta mastata'atu amma wa ma nahaytukum hu fantahu saboda suka ce bangaren hani shi ake gabatarwa saboda shi hani gaba ɗaya ake hannuwa amma shi umarni mastata'atu za ku yi kun lura da kyau ko tsora ka mu dinga lura da alfaf na shari'a da muke kafa hujja da su imam turmuzi ya kawo hadisi nan za ka sami mai almubaraka furi a cikin abin nan tufatul ahwazi shari'in turmuzi ya yi nafas ya yi batu sosai akan maganar insha Allah ta'ala yan ban sha'afa ba yayi magana sosai akan akan hadisin asubu arba'a asubahin kake raka'a hudu kun fahimci matsalar da kyau to kun gane ya ce inni ƙulu mali una za alquran me yasa ina karantawa ake karantawa ka ne yana inkarin karantawa da ake saboda haka sai sahabbai suka daina karanta Ƙur'ani a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan in yana karantawa a bayyane kenan wannan babi yana damfare ne da babin da muka kammala babi na tara isa ko kafin mu shiga babin sai da muka yi dogo sai da muka yi takaitacciyar mukaddima domin mu alakanta babi na tara da babi na goma babi na tara yin karatu bayan liman babi na goma karkul qira'ati khalfal imami fima jahara fihi a inda liman ya bayyana karatu to sai kai shiru sai ya kawo fatawar abdullahi bin umar ita ce fatawar sahabi ya kawo kuma amalu hal madina wani tafannun na malik anan sai kuma ya biyo bayan su da hadisi marfu'i qala rahimahullahu azza wa jalla babu ma jaa fi ta'mini khalf al-imam babin da yazo zai yi bayani kan at-ta'min in an ci at-ta'min shine cewa amin khalf al-imam bayan liman bayan liman ku lura da kyau dan mun ce mutum uku ne suke sallah da liman da mamu da al-munfarid kun gane wannan da sai ce khalf al-imam bayan liman yanzu ya fitar da liman kenan Koko ya shigar da liman sannan kuma wanda yake a bayan liman shi ma kuma zai yi to da ce harfar imam bayan liman shi ko liman yi yana gaba ne qala rahimahullah babu ma jaa fi aminin harfar imam babin da zo zai bayani kan cewa amin bayan liman shine kuma ka ji yadda ake cewa cewa ke amin ku lura da kyau ban yi saka na yi abu mai kama da sakatu ne domin in raba mana bangarori guda biyu akwai bangare na farko a a a ga madda kenan kullure madda badal ce idan badal aka ce ana karanta ta bil mad to ana nufin jiya a ja biyu ko abin nan ma'ana ko ka ja ka ce a ko ka ce a in ka ce amin kaga ba kai madda ba in ka ce a ka yi madda amin ku lura da kyau amin a ja biyu min kana da fuska biyu ko hudu ko ko shida ku lura da kyau sannan kuma mimun ba ta da shadda mimun ba ta da shadda cewa ke amin ba amin ba ka ji wani ya faɗa gaba? ba kun bai ji magana ta da kyau ko so da ka yanzu faɗin ji a sake faɗin ji yauwa to haka ake faɗa duk malamai sun tabbatar da wannan ruwa ita ce ruwa mafi tsafta ruwa mafi inganci an ce duk malamai da malaman lugha da malaman shari'a duka da suke tahrir suke fayyace lafazin wannan ita ce cewar amin wannan ba yana nufin amin din da muka ambata a nan ba wata amin ce kuma ta daban wala amin albaitar haram ba ita ce wannan ba domin wannan da makaranta amin Allahumma stajib ya Allah ka amsa saboda ai mun karanta ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya mai tsakiya siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'imar shiriya a ghairil maktubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wala dallin ba kuma hanyar batattu ba sai ka ce amin ya Allah ka amsa addu'a kun lura da ke ko sai ka ce amin ba waɗanda suka nufata ba shi ne wala amin albaitar haram ba kuma kar kuma ku tare waɗanda suka nufi suka nufi ɗakin Allah mai alfarma kun ga akwai eh akwai aiki kenan ku saboda sai mutum ya koyi yadda ake faɗa sai mutum ya koyi yadda ake fada shi ne amfanin zuwa makaranta din sai wani ya je makaranta kuma ya ce a shi ai bai taba jin wannan ba ai amfanin zuwa makaranta ke ai ka je ka ji abin da baka taba ji ba shi ne so saboda haka kowanne lafazi na shari'a da kowanne aiki na shari'a koyar shi ake yi amma cewa amin aimani mun shadda shi za ka ji gaba ɗaya masallaci ake fada wannan har masallatan ma da suke yin tumai zuwa sunan da za ka ji ana fada

nunin ta ƙarshe amin shi sukun shi sukun dama shi ne asulu in za a yi waƙafi ko an za a yi waƙafu shi ne asali kullum da ke ko yawwa da mai fataha da mai eh, kasara in yi mana bina'ul irab kenan ko bina'ul iraban kenan jima mashatubi da fataha da kasara da damma da sukun no kenan duk in za ka in za ka tsaya duk da sukun ake tsayawa kun lura da ke ko shi kuma ce ai wani ya ce ana tsayawa aminu ko yanzu ya yi tsaya ne da rau ba da zama ba nu ya ce bai ce nu ba ko ba ka faɗa ba yawwa tsara kuma kiyaye akwai rawum da ishmam shi kuma sai tsaya da su So rawum da ishmam kuma ba a yin su a fataha kwata-kwata da rawum da ishimam babu su a fataha inda ana kira'a kenan amma a a larabci sibawaihi yana gan ana yi to ita amin fataha take da shi kullum amin nuna ɗin fata take da shi mabani ne alal fatahi domin ismu fi'il al-amri ne ismu fi'il al-amri ma'anahu Allahu mustajib to mabaniyin alal fatahi ne yanzu ya ce mu ya kawo shi zuwa ga don mai ishmam wannan kuskure ne a'a in zai tsaya kuma bai yi ba in zai tsaya bai yi ba sai dai ce ami na bismillah rahman da zai yi shi ba to tana ita amin aya a ƙwar'ani ko tsagi ne na ƙwar'ani eh abin da zai nuna muku haka idan aka zo ana ana yaro yana karanta qur'ani sawa'un ranar walima ne ranar kaza yana karanta qur'ani ba a cikin sallah ba sai karanta fatiha sai ga gaba ɗayan ce amin ko baka taba ji ba wa alaikum salam wa a ce kamar ya yace da mimu kaga yanzu ya ibda da nunin zuwa mimu shi kuma wani ya ɗibi ta tashar ne gaba ɗaya ina faɗa muku duk wanda bai zuwa makaranta ba abin da ba za ka ji daga gare shi ba saboda ko fatiya ce karan kanta da wacce ake a makaranta da wacce aka koya akan titi eh daga ya ce alhamdulillah wannan ta kan titi shi da kuma alhamdulillah za ga masallatan sunna akwai majalisun karatu na magidanta tsakanin magariba da isha akwai na kowa da kowa akwai makarantu da ake da su akwai masallace da ake da su amma abin ta kai ce abin ban mamaki da zara idar da sallah ana cewa za a fara karatu sai ga mutane kamar akan garwashi suke sun fita wasu sun je waje suna ta shan shayi da tsire wasu kuma suna ta suna ta surutu sai an gama kai suna cewa lokacin sallah yayi wai lokacin sallar isha yayi ana fada su suna waje ba suna jin shayi ko suna surutu wai a fada wa mai karatu lokacin sallah yayi a mai shi kunya ma قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ya يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليث يا كرنت دني daga malamin sa Malik ibn Anas an ibn Shihab daga ibn Shihab Muhammad ibn Muslim az-Zuhri wanda ya rasu shekara ta 125 an Sa'id ibn Musayyab daga Sa'id dan Musayyab wanda ya rasu shekara ta 194 wa Abi Salama ibn Abdurrahman mu kiyaye anan malaman ibn Hishab malaman ibn Shihab gudano ne malamin shi na farko Sa'id ibn Musayyab malamin shi na biyu abu salama ta bin abdurrahman abu salama ta bin abdurrahman malamin mu ah, abdulmuslim abbad lokacin da muka yi turmuzi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zara an ce abu salama ta bin abdurrahman sai ce ismuhu kunetuhu ismuhu kunetuhu sunansa shine alkunyarsa shine abu salama abu salama sunan shi abu salama alkunyarsa da sa'id bin musayyab da abu salama ta bin abdurrahman su biyun nan malamai ne na ibn shihab az-zuhri shi kuma wanda yake malamin malik sai su biyun suka ce annahuma su biyun nan akhbarahu sun karantar da ibn shihab az-zuhri an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ta'ala ya kara mashi yadda kenan wannan hadisin yana da isnadi guda nawa biyu malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyib an abi huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan malik an ibn shihab an abi ta bin abdurrahman an abi huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gane maganar amma sai malik rahimahullah sai ya hada isnadi biyun a hadisi ɗaya annahuma akhbarahu su ɗaya daga cikin hikimomin malamai suke cewa yana nuna lafazin ɗaya ne lafazin hadisin ɗaya ne sai dai masu bin kwakwafi sun nuna akwai bambanci kaɗan tsakanin ah, na ruwayar abu salama ta bin abdurrahman da kuma ah, sayyid bin musayyab abu salama ta bin abdurrahman abu salama ɗanwa abdurrahman ɗan shi ne ɗan auf abdurrahman ɗin shi ne ɗan auf yanzu tabi'i ne ɗan sahabi kun lura da kyau shi abu salama ta din da aka ce dan abdurrahman abdurrahman din ba ne dan auf wanda yake yana cikin mutane goma da wasu ya tabbatar musu da aljanna tun kafare ya halin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza amana al-imam idan liman yace amin fa aminu to ku amin ku ce amin fa innahu yadda al'amarin yake fa man wafaka ta aminu ta aminal mala'ika duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai da amin ɗin mala'iku lokacin da ike faɗa suke faɗa yadda ya faɗa suka faɗa eh mana su sun ce amin shi ya ce amin an samu wafaka? yawa ku lura da kyau iza muka mukaddima kafin a shiga fa innahu man wafaqa ta aminhu ta aminal mala'ika duk wanda amin ɗinsa ta yi da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi to shi kan an gafarta mashi abin da ya gabatar na zambansa ashe amin tana da falala tana da matsayi ai ba mu kammala hadisin yawa yanzu abu na farko mashru'iyya cewa amin tabbatuwar cewa amin a shari'ance don kowace matsala abu na farko ka tabbatar da ita a shari'a tukunna shine abu na farko sannan abu na biyu kan wata ta tabbata a abu na biyu ya ake yin shine muka faɗa ko kaifiya tabbatuwar ta sai kaifiyarta shine muka faɗi yadda ake yin ta in mutum kuma yi kuskure to sanan dufa lalata duk wanda ya yi amin ɗinsa ta yi daidai da ta mara aiku to wannan an gafarta mashi abin da ya kana na zunubansa iza an mana imamu iza an mana idan liman ya ce amin ko idan liman ya je wurin da ake cewa amin magana biyu malamai suka yi wasu ka ce idan liman ya ce amin to fa aminu sai ake afufi da fa'un ku ce amin mafunin shi in bai faɗa wafa eh? idan liman ya ce amin ku ce amin to in bai ce amin ba fa to kenan ba za ku faɗa ba sai in ya faɗa shi za bai da wance yi iza an mana idan liman ya ce amin ku ce amin kenan ma mu ba za su ce amin ba sai liman ya ce amin a wannan fassara kenan a fassara ta biyu idan liman ya ce amin ma'ana in ya kai wurin da ake cewa amin ina ake cewa amin to in ya kai wurin ku ce amin to wace ake yi a gari eh fassara ta biyu ake yi a gari ko wani lokacin za a ga suka riga liman eh eh kace mi a suna fada ko wasu su eh nan yanzu muna cewa waɗanda suke fada din a'a ba yanzu ba ina cewa ya ake yi kafin ma'ana fasara ta biyu Ta yi kaga wannan ba za ka iya kore hakan ba lura da cewa daga cikin magabata akwai da ya fasara haka kun lura daga cikin magabata fatin da fasara biyu ce in ya ce amin ku ce amin suka ce a in ya kai wurin da ake cewa amin kuma magabata ne suka yi wannan fassara ta hadisin su ba za ka goge ba kullum mu dinga girmama maganganun da magabata suka yi kun fahimci kun fahimci magana yanzu dai fassara nawa ce biyu kuma magabata wanda yake zahiri shine illimin ya ce ku ce wani shine zahirin lafazin hadisi din malamai suka yi fassara cewar akwai in ya kai wurin da ake cewa fushe to kaga shine dan inda ake dan dai bururu ma dai a dan saka da amma amin ai wannan kun ga magana ba wani malami ya ya faɗi haka waɗanda ma malaman lokacin da suke tsokacin wasu duk sun mai musu da martani sai ba a amin ka ji har shi har saji ake ɗauka a wuraren su mu kiyaye su wani kafara idan imam ya kasance yana cikin masu cewa amin a liman yana ciki mana tunda asali ma idza an mana idan liman ya ce amin nan wala dali eh. <laughs> ku fahimce ni da kyau cewar maganar da malamai suka yi cewar in liman ya ce wala dalin ku ce amin ma shine dai wurin da ake cewa ba ai tabbatacciya ce kun fahimci wannan da kyau ko kun fahimci wannan da kyau ko tabbatacciya ce sai dai tun daga zahiri har in ka san yana faɗa ba laifi ka jira shi in ya faɗa sai ya kamata saboda asali ba a jiran ba a yi tare da liman ba inda ake ba wani wuri a sallah da ake tare da liman balle har a yi kafin shi kullum da ke ko liman ɗan hukunsa yana cewa amin saboda haka in an ce in an an ce wala dalin ka ce amin kafin ya faɗa wasu sai ga cikin malami sun faɗa haka amma dai zahirin hadisi shine in liman ya faɗa ka faɗa sai ka bi zahirin hadisi ai ba a bana sosai ka jira shi faɗa sannan ka faɗa matsala ta gaba yanzu liman yana cewa amin kenan shi a karan kansa yana cewa amin ina fatan kun bai tona da kyau shi a karan kansa yana cewa amin sannan hadisi yana makaranta a muwaffa kun fahimci magana ta da kyau ina nake so an kai <laughs> yawa so kai malikiyar gaba daya malikiyar gaba daya ruwaya ce tabbatacciyar ruwayar mutanen madina daga imam malik ibn anas ku lura da kyau ruwayoyi ne akwai ruwayar mutanen madina daga imam malik ibn anas akwai ruwayar mutanen misra daga imam malik ibn anas akwai ruwayar mutanen baghdad daga imam malik ibn anas akwai ruwayar mutanen maghariba maghrib daga imam malik ibn anas ruwaya nawa kenan hudu kar ku manta gaba imam malik ibn anas duniya ce gaba daya yanzu wannan ruwaya da muke karanta ta yaya abin yaya Allah fi ruwaya mutanen abin nan maghrib ce in ce maghrib ina kenan yamma ko yamma ba shine maghrib ba yamma inda rana take faduwa kun gane ko to magarib din ta kasu kashi biyu akwai al-magharib al-arabi akwai al-magharib al-islami kun gane an ce al-magharib al-arabi shine kasashen larabawa da suke yammacin afirka kamar morocco ita sunanta ma maghrib kamar mauritania kamar algeria kamar libya duk kasashen larabawa ne da ke afirka suke yammacin duniya kaga al-magharibu al'arabi kenan al-maghrib islami islami shine duk ƙasashen musulmai ko da ba na larabawa ba da suke yammacin duniya ga Najeriya ta shiga ciki Nijar ta shiga ciki kun bayanci magana ta da ke ko sannan ka ketara abin nan wannan Atlantic Ocean ka tsallaka shi ka shiga abin nan Espanya Spain ka shiga faransa ka shiga ina ne yankin turai gaba daya tunda musulunci ya shiga musu da farko farkon al'amari musulunci ya kama faransa sosai da sosai duk waɗannan malaman da muke karanta wasu su duk turawa ne ya haya ne ya haya allai shi balarabe ne a larabci jin shi yayi da ka ji shi ya eh, larabci ku lura da kyau tura ne ke so su nuna mana larabci yaren larabawa ne musulunci gargajiya ce ta larabawa ba taku ba kun lura da cewa ko shi za ka ga suke ta kwaɗayin su nuna ake ba balarabe bane mai haɗa kada bana banna musulunci to kuma abin da ake lura musulunci yaren musulun larabci yaren musulunci ne ba yaren wata al'umma ba ce sannan uh, musulunci kuma ba na larabawa ba ne kamar yadda musulunci ba na hausawa ba ne kasan an je su hausa su dinga nuna ma waɗanda ba hausawa ba su ƙabilu ne ma yanzu ana cewa za a bi kabila sallah a ubi billah shekaru to daga shi ko bai karatu ba ko wani rani yake cewa yana ganin ba ba wani abin nan to duk waɗannan masayin da ya kamata a fayyace a fayyace su da ka idan an mana imamu idan liman ya ce amin fa aminu ku ce amin kun ga yi magana cewa akwai ruwayar malikiya daga mutanen madina akwai ruwayar malikiya daga mutanen maghrib akwai ruwayar malikiya daga mutanen misra ruwayar malikiya daga mutanen bakatai ruwayar malikiya daga mutanen madina ita ce cewar liman zai ce amin kenan yanzu liman ya ce amin bai saba wa malikiya ba ya yi malikiyar mutanen madina kenan <laughs> ina fata mun binci wannan da kyau waɗanda suka ce waɗanda suka ce liman ba zai ce ba ku lura da kyau duk abin da yake faɗa asali ba wanda yake faɗa da maulanka ba wanda yake magana ta addini da maulanka asali ke waɗanda suka ce liman ba zai ce ba suka ce liman addu'a mai addu'a ne mu kuma masu amsawa ne da mai addu'a da mai amsawa duk tare ake ai annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yake yin addu'a yake cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم shi annan Musa shi yake addu'ar annabi Harun yake cewa amin amin amin amma da aka tashi zaka ce kar an amsa addu'ar taku baki ɗaya da kai mai addu'ar da yi mai cewa amin an amsa addu'a ta ku baki daya shi za suka ce da suka ce liman ba zai ce amin ba saboda shi mai addu'a ne ya zai kana addu'a kuma kana cewa amin lokaci guda ba a rawaito annabi Musa din yana cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya amin shi yana addu'a ne dan uwan shi na amsawa kun fahimci kun magana maganar da kyau da isa suka ce liman ba zai ci ba amma kuma ya ga tun da ga iza an mana imamu fa aminu hadisu rawar bukhari bayan malik da da bukhari amma ba ka ga nuna kenan ana abin da ya sama ka wannan taujihin ka fahimci cewa ba da molanka ake magana ba yawa Thank you. saboda liman malaiku suna faɗa bayan liman kenan ya faɗa ce eh sanda liman malaiku suna faɗa bayan faɗa liman kasan malaiku suna aiki sosai fa saboda suna cewa amin kuma yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga dukkan mu'mini da ke doron ƙasa suna roƙa musu gafara suna roƙa musu gafara قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه موافقة أمنه تأمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين قال ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري yana cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya qulu amin yana cewa amin kuma ya ce manzon salama yana cewa dan kaga hawa ne ya ce shi kenan saboda kaga yanzu annabi salama ya ce idza amana al imamu fa aminu kaga ya tabbatar da liman yana cewa sannan ga annabi salama yana cewa amin kuma shine liman kullura ruwaya ce ta ibn shihab kuma wannan riwayar da ya faɗa haka ibn shihab sahabi tabi'i ne ba sahabi bane saboda haka hadisi ne mursal hadisi ne mursal sai daru qutni ya ruwaito shi daga al-garaibu malik da ilal hadisi ne sun ce ya kai labari domin malamin shine abu huraira da ibn shahab bai ambata a hadisin ba yana cikin zaifai amma wani ba zaifi ba ne saboda an gano waye ba a faɗa ba wanda ba a faɗa ba shine abu huraira yanzu an samu waye sahabin kenan dama abin da ya sa abin da ya sa hadisi mursal ya zama da'ifi dan ba a san tabi'in wurin wa yasa shin ya same shi ne wurin dan uwan shi tabi'i ko ko ya same shi wurin sahabi inda tabbas wurin sahabi ne bai faɗi sahabin ba ba ba zai cutar da hadisin ba saboda as-sahabatu kulluhum udul kullum da ke hoda ba zai cutar da hadisin ba to amma yanzu ba a sani ba ko wurin dan uwan shi tabi'i yayi riwaya da mun karanta a bayan tabi'a suna ruwaya a wurin ta qalawa da sani an malikin an sumayyin maula abi bakirin an abi salihin samman an abi horaira ta radiyallahu an an na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hu qal idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wa dallin amin <laughs> فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبي قال وحدثني عن مالك عن سمي سنه سمي يا رسول كرة تقريبا 30 cikin sunan shi sumai ai namiji ne ko matafa an sumayyin maula abi bakari daga sumai yantaccen bawa na abubakar abubakar siddiq ana abi salih saman daga abu salih zakawan kenan as-samman mai sana'a sai da mai ka haddasa na gagare wani kenan ana bi hurairata daga abu huraira abdurrahman ibn sakhari al-dawsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma kin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya ce idza qala al-imam idan liman yace ghayr al-maghdubi alaihim wal dallin illi man ya faɗi wannan faƙolu amin halas liman ya ce wannan ku ce amin mana shi ne dai za an mana kenan in yaje wurin da ake cewa amin fa'innahu yadda al'amarin yake fa man wafaka qawluhu mala'ika duk wanda faɗansa ta amin ta dace da faɗan mala'iku na amin gufira lahuma ta ƙaddama min zambi za a gafarta mashi an gafarta mashi abin da ya gabatar na zunubansa قال وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبي duk waɗannan hadisai da muke karantawa duk bukhari ya rawaito su hadisin barko bukhari ya rawaito shi wani hadisi na biyu bukhari ya rawaito shi hadisi na uku da muke karanta muka karanta yanzu bukhari ya rawaito shi cewa hadasini an malik an abu zinat daga abu zinat abdullahi bin zakawan kenan shine abu zinat wanda ya rasu ya karata ɗaya an al daga al-a'raj abdurrahman bin hurmus wanda ya rasu ya karata bakwai an abu huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhalin ad-dawsi al gurgu shine al'araj in ga ci al'araj gurgu al'ama makahu eh kulura al'araj gurgu ne amma bai tsaya yana gurgunta yana ku ba mu Allah ya baku ba bai tsaya yana cewa Allah ya baku ku ba mu ba ko Allah ya baku mu samu ka wata addu'a Allah ya baku mu samu duk bai tsaya yana wannan ba shi bai ma roƙon makan shi ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ni na rasa mai mutane suka dauka wai bara abincin bara wata falala yake da shine ta musamman da zarar mutum ya samu larurar ido sai a ci to sai dai bara sai kaga wanda yake mai jagora kato ne da zai iya ciyar da shi ya ciyar da shi ya ciyar da kanshi ya ciyar da wanda yake mai jagora kuma ka taba ganin wanda yake dan jagora ne kuma saurayi ba ina maki yi ga da a ne ana tabbatin bara a yi tabbatin bara ka rasa wace bara ce ake yi bara ta almajirai masu karatun allo ko bara ta sana'a kullum abin da zai nuna maka haka zai nuna maka abin da ya faɗi cewa yara haya ake ɗauko su ta bara inda za ka fita da safi ka je jakshin ishara traffic ka lura da kyau ko ka samu yaro guda ka yi mai shaida ka sanya mai wata alama ta lamba ka lura da kyau ko alamar shine ka gan shi da abun da ya sa wani abu hannun su ko riga shi jace ko riga shi kaza ka sami ido ga to inda ka dawo bayan la'asar ka same shi a wurin a na yi karatun safi in karatun allo ce domin karatun allo akwai jadari akwai tashi in an ce tashi shine karatu awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi kafin sallar asuba ba sai a yi sallar asuba an aka sallar asuba sai kuma sake koma karatu har zuwa bakwai da rabi to daga nan sai a tashi sai masu rubutun allo su je su yi masu wanki su je su yi masu barar abincin da za a ci da safe su je su yi to shi tun sannan daga nan kuma bayan azahar a zo a yi karatu in an taba karatu sai a je a ci abinci a je a bara a ci abinci bayan la'asar gaba ɗaya ba bara bayan la'asar karatu ne har zuwa sallar magariba inda ake karatu a lokacin gaya kuma nan za ka gansu 24 hours sun saf har yamma shine gidan mai shine kaza shine kaza shine kaza Allah ya sauki Allah ya sauki idza qala ahadukum amin anna sallama yace idan ɗayan ku yace amin wa qalat al malaikatu fis samai amin malaiku da ke sama suka ce amin kuna ji da kyau malaiku da ke sama suka ce amin shi kuma da ke sahun sallah a ƙasa ya ce amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta yi daidai da ɗaya taka ta yi daidai da ta mala'iku ko ta mala'iku ta yi daidai da taka gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah mun gode maka mun gode maka wa hadathani an malikin an sumayyin maula abi bakrin an abi salihin as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده كنجي حاء فتحة ميم كسرة دال فتحة حمده ونسيت حمده kuma ka taba jiwa ya sami Allah liman hamda imana ko ya yi ishmam din abin nan kasar da ke jikin mimun baya kosasshiyar mimun baya kosasshiyar kasara hamida Allahumma rabbana lakal hamd fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi abu bi tsaya ga amin ba Qala wa dasini amalikin an sumai daga sumai maula abi bakrin an abi salih ibn samman عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بخاري مسلم سرويتوش amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idan qala al imam idan liman yace sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida fa ku mamu ku ce Allahumma rabbana ce lakal hamd wannan ɗaya ce daga cikin ruwayoyi da aka rawaito akwai rabbana wa lakal hamd wannan sune ikhtilafu tanawwu ikhtilaf at-tanawwu sabani na an nau'anta ko kace kaza ko ce kaza amma dai a wannan hadisin domin muwafaqa da wannan falalar sai mutum ya faɗi wannan lafazin ko faqulu allahumma rabbana lakal hamd Allah sani Allahu Allah ya amsa ma liman hamida duk wanda ya gode masa ko Allah ya ji duk wanda ya gode masa wani suka ce Allah ya amsa saboda ai abin da ya yi addu'a ya yi tun da tsewa da yi ya karanta fatiha addu'a ce ya yi kaza addu'a ya yi kaza addu'a saboda haka sai suka fassara ne Allah limana da Allah ya amsa wani kuma suka ce Allah ya ji saboda lafazin da mutum ya faɗa faƙulu kuma muku ce Allahumma ya Allah Ubangijinmu, Rabbana ya Ubangijinmu laka alhamdu, gare ka kaɗai godiya take, laka alhamdu, kai kake da cikakkiyar godiya. Allahumma ba a cewa ya Allahumma, saboda Allahu daban, ya harfin nida daban, nau kenan, su aka haɗa suka zama Allahumma. Kullura, yadda za ka ce ya Allah to ya ɗin ita aka narka ta zama mimu a ƙarshe ta zama Allahumma shi za suke cewa ba a haɗawa a ce Allahumma duk da wani ya ce wa'in ni za ma sun alamma a ƙulu ya Allahumma ya Allahumma amma wannan ai ba nasar ne fa innahu yadda lamarin yake man wafaqa qawluhu qawlal malaika duk wanda faɗansa ta Allahumma rabbana wa Allahumma rabbana lakal hamdu ta yi daidai da faɗin mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min zambi wannan an gafarta mashi abin da ya gabatar na zambi saboda ba ƙananan al'amura ba ne zikiri da ke cikin sallah ba ƙaramin askar ba ne saboda ba ƙari ba rage waɗannan zikiri da ke cikin sallah duk riwayar da ka ɗauka kai to wannan riwayar yadda ta zo haka za ka karanta ta kada ka ƙara kada ka rage domin zikiri ne yi ta'abbadu biha da ake ibada da su kun fahimci magana ta da ke ko yanzu kenan idan mutum ba mamu bane mu farji ne mai sallah ne shi kadai to zai hada waɗannan duka in zai taso sai taso da sami Allahu liman hamida in ya daidaita a tsaye sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu to in ko kaga sallar wani ya za ka ce zai iya hada waɗannan duka nan yayi ta a guje a kawai ya riga ya ce na alaikum salam wajen da ake cewa ne da wafa ɗin ne eh. to wafafa ɗin yana magana ne akan lafazin lafazin ke yi daidai irin lafazin da mala'iku su ko kuma daidai lokacin da yake faɗa daidai lokacin mala'iku da zai ɗauka har da tsari ko suka ce ka yi ta da ikhlasi yadda mala'iku suke da ikhlasi kai zai suka ce wannan fasara ba za ta shiga ba wannan fitar ba ce akwai fara mala'iku kuma ai eh, so da ka samu muwafaka lafazin da ka faɗa ya zama shara'antacce isa ko ga maka ce ba tsari ba rage sannan kuma ya yi daidai da lokacin da su mala'iku suka faɗa Amin. Amin. Eh.

eh kana kana ina kenan nace tafannun ana yi nace ko nace tafannun kenan na imam malik ibn amr ga usulubin shi ne yazo da kaza amma a wannan sai ya kawo marfu da ƙarshe sai da ya kawo fatoyin fatoyin sai kuma ya karfafe su da hadisi wanda yake da yana kawo hadisai ne sai ya istinbatsun su a ciki da na zo ne ce tafannun kenan fannantawa wani lokaci a kawo wannan usulubi wani lokaci kuma a kawo wannan usulubi an rabu da wanda ilimi ya koyi ya sha ilimi ya koshi mhm. mutum ya takaitu ga abin da yake ya inganta kuma yake mashahur in mutum zai wani lokacin shekaru wannan hasufa na fiye da sauki kulura da ke ku kulura duk abin da yake shar'antacce ne shari'a ta tabbatar da shi to karka ce ka gano wani bincike ba za a kore wannan domin ba a kore sunna da sunna ku lura da kyau kore sunna da sunna bid'a ne fa kun yi shiru ana gusar da bid'a ne da ne sunna amma a kora aka gusar da sunna domin a tabbatar da wata sunna an yi bid'a ce alaikum salam nace mutum munfarid ai eh, mana ai zai iya bane zai hada ne ban gani ba eh qur'an eh na tara Eh, eh, idan mun liman oh, karatu liman kenan ko in liman yana karantawa a asirce za ka yi fatiya da sura a asirce eh ko da sura da ka sani kowace sura da ka sani za ka yi sai da in liman ya tafi ruku fa ya katse ya katse ka ko da ba kai ba ko da ba kai ba in ya tafi ruku'i ya katse ka wadda asali za ka bi liman ne mai ci wannan da ke ko yana kuma eh eh yi eh amma mutum bai yi ba yayi in mutum ma sai da gaba ma yana bayan liman ma ya manta da ya fatiyar ba fa ya yi alaikum ya yi kasuru kenan kullum da ke kuwa suka ce ya halatta a yi kasuru shi'iran amina wa amnan lalmin da mutu Wani aka rafa wa al'amunu ta hamadu amma dai amin ɗin shi ne ya fi ita ko ga lokacin na na bi muku shi harafi harafi kuro da tasirin da ya sa na bi mana shi gaba gaba kullum da ke ko amin an gama cikin mata ga juna alaikun salam yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk